آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام kafin mu fara karatu akwai wani dan uwa nan ana kiran shi malam Musa wasu za su san shi da su yana dan jiki haka da yana halattuwa majalisin asuba wani lokaci amma ya fi halittowa na na yamma da kuma na magariba da isha'i to dan shi ne yan irin yan sharan nan suka suka gani a kofar gida suka ga sun nemi wanda za su tara ba su samu suka suka tare shi to sun ji mai ciwo a ce yana asibiti wani asibiti wai al'ansar na yana nan wai a wancan wajen abuja road ɗaya makasar su. eh to wajen su shine kuke so yanzu muna dan gidan da karatu kamar dan daji ne wajen mu zama zama duba shi yana da muhimmanci sosai insha Allah nan maza kuma muna tashi muna na da eh, yau ma an ce wajen guda goma sun shi nan kan mu nan ba sun gangara layin an ce sun gangara yau suna ga suna wani aiki ne yanzu na kai harara ne in ka zo ba su samu wanda za su harara ba to kai da kake goma gida ko waye ba ka samu ba kagan wani bawan Allah ya za ku kan shi zai da alaƙa da su kaza su sami da da su da tsararun kasa za su kai hari biyu misali su jiya ciwo to na abin abin da yana buƙatar addu'a ga siyasa musamman ga siyasa ya ƙara to ya ƙara to sosai galiban abin yana da alaƙa da siyasa ne su ɗin nan sun san ko sun yi ba abin da zai faru ko an kama su kaza shi yasa kaga suna ta yin irin wani na'uwa da ana so a ɗauki mataki cikin kwana ɗaya ko kwana biyu ma da an gama kasancewan abin yana da alaƙa da siyasa yan siyasa suna jin daɗin su wajen mu'amala ya sa abin da wuya ya kare siya da wuya ya kare ko abin da yana buƙatar in an haka ce addu'a ba ba abin da ya kalma addu'a ne shine makamin shi ne ko abin da za a yi tsaro Allah ya amma gaskiya ku tuna ne matan akwai siyasa to akwai wannan gaba eh. Allah shi kawai na'am mu je mana kungiyoyin sun kasu zuwa kungiyoyi da yawa har ya zama to sun kai zuwa ga 22 ma yawan firka 22 muna kokari a nan mu ambaci mafi muhimmancin wa'annan ƙungiyoyin. wato za mu ɗan gabatar a takaice mu ɗan yi ta'arifi ita eh, kuma wato da kuma wanda ya wallafa ta wanda ya saka ta ma zikri bari aqwalihim tare da ambaton wasu sashen ara'i da su domin mai karatu ya kasance akan hujja kan al'amarin dan kada ka ɗauka cewa ƙungiya ɗaya ce ƙungiyoyi ne da yawa kuma kowanne suna da bambancin ra'ayi kaga sai ɗalibi ya zama to yana da hujja akan su yana da wayewa ومن motsa المعتزلة daga cikin kungiyoyin mu'tazila akwai wa alwasiliya akwai kungiyar da ake kira alwasiliya atba'i wasil bin asa wato su ne mabiya wasil bin asa al-ghazal motsa المعتزلة wada'ihim ila bid'ati wato shine shugaban mutazilawa kuma wato mai da'awa zuwa ga bid'an su shine asalin wanda ya kafa ta shine asalin wanda ya yi mahasalar basari na kunya din nan a majalisi an gane to shine bada bayan ma'abadin juhani ma'abadin juhani shine tushe amma shi da shi ba ta yi tasiri ba kamar yadda na wasil bin ya tsaka yi dan shi ya tara dalibai ya tara mafiya sosai wa gailani al-damashq da kuma gailan addimashi wato bayan jama'a ba abin juhani da kuma ah, gailan addimashi wanda ya kasance wato suna ba da eh alladhi kana biri yuzmirani bi asr qadariya yuzmiran wanda suka kasance suna koyi bid'an nan na kadariya a zuciyarsu su yadda mutane biyu suna ɓoye bid'a na ƙadariya. Wa yuqiyaniha annas suna ɓoye ta ga mutane. Walamma azhara zalika fi ayyami sahaba. A lokacin